فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله قد مضى العشر الأوائل من رمضان ولم يبقى في العشر الأواسط إلا قليل وقد أظلكم العشر الأواخر من رمضان فهل من مدكر وهل من مذكر الكيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عباد الله إن الذي يبقى من رمضان العشر الأواخر لكن احمدوا الله الذي جعل شهر رمضان المبارك شهر كله بركة ورحمة أيها الأمة اعلموا أن أيام الشهر ولياليه تختص عشر الأواخر بمزيد مزية على بقية أيامه ولياليه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعد يعظمون هذه العشر الأواخر ويجتهدون فيها أكثر مما يجتهدون في غيرها روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله فمعنى شد مئزره أي جد واجتهد في العبادة واعتزل النساء فلا يلتذ في تلك الليالي إلا بمناجة ربه والتقرب إليه ومعنى أحيا ليلة أي سهره منشغلا فيه بالطاعة فأحياه بذلك وأحيا نفسه بسهره فيه تقربا وتضرعا وتعبدا لله ومعنى أيقظ أهله أي أقامهم للصلاة وللعبادة في هذه الليالي يقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث على التجويد الخاتمة ختم الله لنا بخير ومما تميز آه، تميزت به هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف فيها واعتكف أصحابه من بعدي والاعتكاف عباد الله لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله وهو من السنن الثابتة بالكتاب والسنة قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعد عباد الله اعلموا أن الاعتكاف لها شروط وضوابط فمنها يحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقديل واللمس واللمس للشهوة لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغتسله وأنا حائد وفي رواية كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا كقضاء الحاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب والجنابة أو غيرها والأكل والشرب فهذا جائز لا بأس به وأما الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك ابتداء اعتكافه والثالث عباد الله الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط وإذا فعله بطل اعتكافه عباد الله ومما تميزت به هذه العشر واختصت به أن فيها ليلة القدر قال صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى عباد الله فأمر ليلة, ليلة القدر أمر عظيم ليلة واحدة خير من ألف شهر ومعنى ذلك أن خير أنها خير من ثلاثين ألف ليلة ألف شهر تزيد على ثلاثة وثمانين عاما فهو عمر طويل لو قضاه المسلم كله في طاعة الله عز وجل فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه وهذا فضل عظيم قال مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد وفي هذه الليلة عباد الله الكريمة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن وهي, وهي سلق الذكر وهي سلام حتى مطلع الفجر يعني أنها خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يفرق كل أمر حكيم أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم والمراد بالتقدير أي التقدير السنوي أما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدم على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صحت بذلك الأحاديث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل ليلة القدر أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عباد الله وهذه الليلة قطعا في شهر رمضان المبارك لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في, ليلة, في ليلة القدر وهي أرجى عباد الله ما تكون في العشر الأواخر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وطلبها في, أو في أوتار العشر آتي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر أو ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى قال الإمام ابن حجر في الفتح تحت باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر قال في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها يا كوباين الله باب شكا سكين يدع لو كنت دقوانك تكي قدوة تو أكوي أبن يرى أما جماعة هنكي كوما فرقونا وتر رمضان ya yi ban kwana tintini yanzu muna goma ta tsakiya abin da ya rage mana a ciki da ya wuce abin da za a kirga da 'yan yatsu guda uku ba sannan kuma ga goman ƙarshe na watan ramadan ya tunkaro mu gadangada waɗannan kwanaki na goman ƙarshe na watan ramadan da suke gaba gare mu to su ne ka iya cewa mafi alkhairin kwanakin watan ramadan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana baiwa waɗannan kwanaki muhimmanci ba dan kankani ba ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ta ba da labari a cikin hadisi al Muslim Muslim tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ƙara ƙaini a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan irin ƙoƙari da himman da bai yi su ba tun farkon watan. a cikin hadisin da Imam bukhari da Muslim kuma suka fitar a sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda har ila yau tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka shiga waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan to yana ainihin wato daura damaransa sannan ya ainihin wato raya dare duka baki daya babu wani dare da annabi yake ƙara kwanciya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tada iyalansa dukansu tare da shi za su yi ibada saboda sanin muhimmancin waɗannan kwanaki goma malamai suka ce abinda ake nufi da cewa annabi na ɗaura ɗamara wato yana ƙara ƙoƙari kenan yana ƙara himma wajen ibada da yake yi wa Allah Allahu akbar ku duba tun farkon watan muka ba da labari cewa manzon Allah baya kakkautawa a wajen ibada har ma kyautan shi a cikin watan Ramadan ya fi iska wadda ke gabatar saukar ruwan sama amma ku ji aka ce idan aka shiga goman ƙarshe kuma wato sai ka ce duk abin da annabi yi a baya ba komai ba ne. yanzu ne za ka gane manzon Allah yana ƙara kaini a cikin watan Ramadan to mu gwada mu irin ɗabi'un mu da abin da ya tabbata daga annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin takeici mu idan aka ce Ramadan na tafiya ƙarshe a lokacin muke ƙara susucewa, mu ƙara lalacewa mu ma rage ibadoji da muke yi to wannan ba karamin asara bane Allah ka raba ka kare mu daga asara da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana ƙara himma wajen kusantan Allah madaukakin sarki da ibadoji a waɗannan dare da aka ce yana raya daren shi kuma abin nufi a nan shine manzon Allah ko da wato sa'a guda baya ainihin wato yin tozali da bacci gaba ɗaya daren kamar yadda Allah madaukakin sarki sifanta wato daren da ake kira lailatul qadri cewa daren gabaki ɗaya aminci ne to manzon Allah na son ya riski wannan amincin shi yasa gaba ɗaya yakan hakura da bacci da haka in ma zai yi bacci wala alla kailula yake yi Allahu a'lam to amma mu kuma a wannan dare a lokacin ne kowa yake gyara gado yayi ta bacci yana sharara mun shari Allah kyauta sannan aka ce manzon Allah yana tada iyalansa me ake niki da wannan wato ba shi kadai zai tsaya wajen kokarin yin ibada wa Allah ba inda yana ɗaga musu kafa tun farkon watan don aka zo ƙarshen watan babu wanda yake ɗagawa kafa gabaki ɗaya yake tashin su su ma yi ibada domin shi manzan Allah ya san alkhairin da ke cikin kwanukan da ka ba shi kaɗai yake son ya ribata ba kuma dama Allah ya umarce shi a cikin alkur'ani Allah yana cewa wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da sallah kuma ka yi hakuri da haka mu yi koyi da yan halitta annabi Muhammad a waɗannan kwanaki da suke gabatowa mu ƙara ƙaimi kan ibadoji kamar yanzu ne za mu fara sannan mu ɗaura ɗamara kamar yadda muka ji manzan Allah yana yin ɗamara idan aka shiga kwanakin nan kuma kada mu bar iyalanmu a baya mu tashe su a daidai lokacin da mu ma za mu tashi mu yi ibada wannan na daga cikin dalilan da ya sa kake ganin da dama mutane sukan juyar da sallar tarawihin su ta koma tsakiyar dare wato ta yadda za su samu lokaci mai tsayi su ƙara tsawaita sallarsu da suke yi idan da raka a goma sha ɗayansu suna yin shi cikin awa ɗaya ne to yanzu za su iya yin awa uku awa hudu gwargwadon abin da ya sawwaka to wannan abu ne mai kyau kowa ya ƙara himma Allah ya ba mu iko daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi a cikin waɗannan kwanaki shine gaba ɗaya ma yana sadaukar da lokutan shi ne kaf wajen yi wa Allah madaukakin sarki ibada shi yasa yake shiga ibadar da aka fi sani da i'tikafi al-imamu ibnu hajar da yazo cikin fathul bari yana maganganu akan waɗannan hadisan sai ce waɗannan hadisai dalilai ne da ke kwaɗaitar da duk wani musulmi ya ƙara dogewa wajen tsayuwar sallar dare a cikin kwanaki goma ƙarshe sannan ya kyautata tsayuwan ya ƙara tsawaita su fiye da yadda yake yi a baya saboda ne saboda ana so ka inganta ibadarka a ƙarshe domin alamar yadda ƙarshen ibadarka ta yi kyau alamar yadda Allah zai karɓi ibada shi ne al'ibratu bi awakhiril umur Allah na lura ne da ya ka ƙare al'amurra Allah ka sa mu gama da kyau Allah ya sa mu an yi wato dace da alkhairan da ke cikin wannan wata sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce yana komawa ga baki ɗaya sai ya shiga ibadan itikafi itikafi da mai kamar yadda muka sani shine mutum ya sadaukar da lokacin shi duka dare da rana domin yi wa Allah ibada shi yasa ma mutum yake tarewa ya koma masallaci gaba daya ba abin da zai yi daga karatun alkur'ani sai salatin manzon Allah sai zikirori sai sallar nafilfili ma sallar farilla kan ba a magana sannan kuma sai abubuwan da suka shafi kiyamun layl wannan shine kawai rayuwar da mutum zai ci gaba da yi har a ce watan ya kare to manzon Allah a duk shekara idan aka zo goma ƙarshen nan ibadan da yake yi kenan a sai da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ainihin wato kare watan Ramadan sa baki ɗaya da ainihin wato ibadar itikafi ne a shekarar da manzon Allah zai yi ban kwana da duniya aka ce kwanaki ashirin ɗin ƙarshe ne ma ya shiga itikafi ma'ana tun daren sha ɗaya ga watan ramadan ya shige itikafi da haka ya fita sabga kowa kawai ta ganawa yake yi da Allah mahalicin shi Allah ya samu dace daga cikin hukunce-hukuncen da wannan ibadan yake bukata shine idan mutum ya shiga to dama yayi ban kwana da duk abin da yake da alaka da mu'amala da iyali domin idan ma mutum ya mu'amala da iyali a cikin wannan ibadar ibadar ta ɓaci shi yasa Allah yake cewa kada wanda ya kusanci sa a halin yana cikin ibadar itikafi sannan idan mutum ya shiga masallacin to ba fita sai ga dalilan da babu makawa sai mutum ya fita a ciki shi yasa malamai suka ce fitan da ake yi domin a idan mutum na cikin itikafi ana kasafta shi gida uku fitar da take ta dole domin zuwa biyan bukata domin ka ga dai mutum ba zai biya bukata a cikin masallaci ba to wannan fitar dole ne zaka iya fita ko kuma alwalanka ya warware kana son ka je ka jaddada alola wannan ma babu laifi ko wankan janaba ta kama ka wannan ma babu laifi kana iya fita sannan fita na biyu wanda suke ganin idan baka da wanda zai wakilce ka a ciki to shi ma kana iya yi shine fita domin ka je ka nema abin buɗe baki ko abin sahur kaga ai dai ba za ka zauna baka cin komai ba da haka idan ta kama ba wanda zai zo maka da shi to kana iya fita domin ka je ka nema sannan kuma abin da ya shafi fita domin wasu ayyuka na ibada kamar sallar jana'iza ko ziyarar mara lafiya to a wannan lokacin ba za ka yi ba domin abin da ke gabanka ya sha makance ka daga waɗancan waɗancan kuma wasu sa wakilce ka sannan akwai fitan da in mutum ya kuskure ya yi shi to itikafin shi ma ta ɓaci gaba ɗaya shine mutum ya fita domin ya je ya kasuwanci ko ya je ya cacin da waya a waje ko ya je ya ji labarin duniya ba ruwanka yanzu da labarin duniya tsakaninka da labarai yanzu sai na lahira to akwai sa a qur'ani sai kai ta karantawa Allah ka sa mu dace dan kuma masu albarka daga cikin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake ƙara ƙaini a waɗannan kwanaki goma domin akwai wata dare a cikinsu wadda Allah ya ce ta fi watanni dubu alkhairi dare ce kwaya ɗaya malamai sun yi maganganu akan me yasa Allah maɗaukakin sarki ya mana tukwici da wannan daren al'ummomin da suka gabata suna yin tsawon zamani suna yin tsawon rayuwa za ka iya samun al'umman da suke shekara sama da ɗari biyar a duniya sama da dubu ɗaya kai wasu sun yi sama da dubanni biyu ma to kaga mu al'umman manzan Allah da ƙyar ake samun masu tsallake 60 70 ɗan kaɗan ne za ka samu 80 90 ɗari da ɗan ɗoriya amma shi ma ɗari ɗin da an gota shi za ka ga rayuwan gaba ɗaya su kurkucewa mutum to kaga mu shekarunmu ba shi da yawa aka gwada da al'umman baya to amma kuma ana son mu al'umman manzan Allah mu zama mu za mu fi samun sakamako fiye da su to ta yaya za a yi shi ne sai Allah ya yi ni'imta mu da wannan daren kwaya ɗaya? Allah ya ce ga wata dare kwaya ɗaya, idan kai ibada karɓaɓɓiya a ciki to alkhairin da za ka samu ya fi na shekara tamanin da uku da ɗoriya ka ji hikimar hakan kenan don haka idan Allah ya taimaki mutum a cikin rayuwar shi ya yi azumi sau biyar to ya samu shekara tamanin da uku sau biyar kenan to ko ka ci moriyan waɗannan darerakin guda biyar shi ya sa manzon Allah yake raye daren baki ɗaya. malamai suka ce da Allah ya ga dama ya ɓoye wannan daren a cikin shekarun wato kwanakin shekaru duka to ba abun mamaki ba ne, ka yi ta himma kowace dare domin ka same ta amma sai Allah ya ƙara ya taimake mu ya ce mana a watan Ramadan ake samu a watan Ramadan ɗin ma a goman ƙarshe to me zai hana ka ka raya goman ƙarshe ɗin in ka raya ta duka ko to dole ne ka samu wannan daren da haka ba wani batun cinke-cinke annabi sallallahu alaihi wasallama saboda dai ya ƙara sauƙaƙa mana sai ce ana samun daren ne a cikin dare dare-rakin mara ko dai daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara ta yadda dai kada ka kuskura ka bari alkhairin wannan daren ta kufce maka manzo Allah ya ce duk wanda yi ibada a wannan dare Allah ya karba duk zunuban shi Allah zai gafarta mishi ashe kun ga bai kamata mu haramta wa kanmu alkhairin wannan daren ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin yace duk wanda Allah ya haramta wa alkhairin wannan daren to ya zama matsiyaci duniya da lahira domin me ya amfanin ka kuma baka da wata amfani Allah ya kiyaye dan kuma masu albarka sai mu ƙara ƙoƙari mu ƙara dagewa wajen ribatan daman da muke da shi na ainihin wato waɗannan kwanaki Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya karba mana ibadu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana taqabbal qiyamana Allahumma taqabbal salatana Allahumma taqabbal a'malina Allahumma ighfir lana dhunubana jami'a innaka antal ghafurur rahim wa qumu ila salati yarhamukum